lakum dinukum waliya din. Kuna da addininku da kuka ƙirƙirar wa kanku, nima ina da addini na wanda Allah ya saukar min da shi.